Majalisar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana tattaunawa akan wannan dokar da zai ƙarfafa yekuwar yaƙi da cin hanci da rashawa ko sama da faɗi da dukiyar al'umma. Ita wannan doka dai tana ɗauke da sharuɗa da dama, kama daga wacce za ta kada wanda ya yi kuwa ko kuma kwarmato akan kuɗaɗe da ya tabbatar cewa na sata ne. tare da sharuɗan da za su sa a ɗaura mutum idan ya yi kwarmato a kan ƙarya. Sanata Shehu Sani ya yi ƙarin haske a kan dokar. Wannan doka doka ne da yake karfafa ma jama'an gari karfin gwiwa don su fito su gaya ma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ɓoye kuɗaɗe ko kuma ƙoƙarin da ake yi na fitar da kuɗi ko kuma waɗansu ayyuka da suka shafi na sace-sace da zamban ƙasa da ake ma mutane to amma kuma wani doka ya kuma kare jama'a akan ƙazafi da kuma ƙarya da kuma cin mutunci yana iya yiwuwa cewa wani bai son ka ne ko kuma yana so ya maka sharri ya zo ya gaya 'yan sanda ko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa cewa akwai wasu kudade da ka ɓoye don kawai a zo a duba a gani don a cima mutunci shi yasa a cikin wannan doka aka ce in ka faɗi gaskiya aka gani cewa gaskiya ka faɗi to akwai abin da za a kaso da za a baka cikin wannan abu in kuma abin da ka faɗi ya ƙarƙare cewa ƙarya ne to akwai gidan kaso da za ka shiga a nata bayanin sanata binta masu garba ta zayyana dalilai da suka sa majalisar ta gaya dace a yi irin wannan dokan domin a inganta yaƙi da cin hanci da rashawa. Kowa ya amince shi kuma tun majalisa sun yarda da dokan kuma gwamnati ta yi amfani da shi ta gan abin da ta samu a ciki ya nuna wajibi ne mu zauna mu taimaka ma kasan nan taimaka ma yaranmu da jikokinmu tunda in ba mu samu bakin tsoron wannan cutar da ake ma kasan nan ba gobe za mu tashi ba za mu samu kasan da muke kira najeriya saboda menene cin hanci ya kashe kasan nan cin zamba ya kashe kasan nan sace-sace kudin kayan gwamnati da shine halak na dan talaka an hana shi yasa yanzu ana kuka babu babu hanya mai kyau babu makarantu masu kyau asibiti babu magunguna babu ruwa babu lantarki a kan saboda maganan cin hanci da satan da ake na ne haka amma in wani ya gan haka wannan dokan nan wajibi ne ina gan kuma ko da kwa sun amince da dokar. Sai dai mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum kuma mazaunin Abuja Aminu Jumare ya yi tsokaci akan wannan doka. Wannan duka dai kokari ne na nuna cewa sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa da sama da faɗi da dukiyar jama'a ya kawo ƙarshe. Na biyu wannan hurumi ne na ƙoƙarin kare wanda zai iya kawo rahoton abin da ya gani domin a hukunta wanda ya yi to amma idan aka duba shin ina dokokin da muke ma da su a baya ina hukunce-hukuncen da aka tanadar da su a baya da sai yanzu ne misali za a ce an kawo wannan hurmi an kawo wannan dokoki da makamantansu. Na nemi jin ta bakin waɗansu mazauna birnin tarayya a game da dokar da take kare mai kwarmato ko kuma ya kuwa akan kuɗin sata da farko ga Khalid Ismail. To wannan abun akwai hashashe guda biyu. Menene hashashe guda biyu? Kwanan nan aka zartar da shari'a na shugaban majalisar dattawa. Zargin da aka zo aka kawo kotu akai ana zargin sa wanda a tarihin Najeriya ba a taba samun shugaban mutum na uku a Najeriya an gurfanar da shi a gaban kuliya ba sai wannan kara gurfanar da shi da aka yi a gaban kuliya sai ya ja hankalin duk duniya da al'ummar Najeriya ake ganin shugaba Buhari ya zo da tsari na shugabanci kamar yadda ya yi shekara ɗaya da kusan wata bakwai yana magana zai gyara bangaren shari'a to a ƙarshe da tafiya ta tafiya sai aka ce ba a samu shugaban majalisa da laifi kotu ta wanke shi wanda suka shigo da suka kawo karan nan suka kawo wannan kokin a kotun ɗayar ma'aikata akan abubuwan da ya mallaka shin karya suka yi ƙazafi suka yi shugaban majalisa to da ya kamata kotu a ce ta gurfanar da su sai kuma malama aisha muhammad dokar nan tana da kyau don gyaruwan ƙasarmu ne in ka ɗauki abu da kaɗan da kaɗan da kaɗan kana tafiya sai ka je ka samu mutumin yana da laifi kamun nan za ka ɗaure shi wai da mutane mu muna tsammani daga babu ya hau ya kama wannan a ɗaure a kama wancan a ayya da shi to babu kuma ba haka yake tafiya ba babu yana tafiya ne sai ya binciko ya tabbatar da laifinka kamun nan zai kama ka da laifi Sha'anin wannan doka dai kusan za a iya cewa ya fara bayyana tun kafin wannan lokaci, inda gwamnatin tarayya ta biya wasu ladan tona a saidan waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar al'umma, yayin da wasu kuma aka tuhume su akan yin yekuwa ko kwarmato akan ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.